ashirin da nawa ne ga jama'a da akhir yau ashirin da hudu ga watan jama'a da akhir shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na talatin daidai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na saba'in da takwas za mu tashi babu istihbabil uzlati inda fasadin nasi wa zaman أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونهوها باب استحباب العزلة عند فساد الناس babin da yake magana dangane da mustahabbancin al'uzla mutum ya ƙaurace mutum ya janye jikinsa ya fita daga cikin mutane inda fasadin nas lokacin da lamarran mutane suka lalace lokacin da gaskiya ta yi karanci ayyukan alkhairi suka yi karanci ya zanto kishi su ne ke da rinjaye in har kana zaune cikin mutane to ba za ka iya amintuwa da addinin ka ba to mustahabbi ne a irin wannan yanayi mutum ya janye jikinsa shine uzula. inda fasadin nasu lokacin lalacewar mutane wa zaman da kuma lalacewar zamani awil khawfi min fitnatin fid din ko lokacin jin tsoron fitinuwa a cikin addini mutum ya gudu dan yana jin tsoron fitina cikin addininsa wa wuqu'in fi haramin yana jin tsoron aukawa cikin ayyuka na haram wa shubuhatin ko kuma ayyuka na shubuha wanda muka yi bayanin irin su a baya wani hawiha da makamancin su wato dai malam ya kulla wannan babu dan ya nuna cewa idan al'amuran mutane suka lalace da yawa to mafi kyawu shine mutum ya kaurace ya janye jikinsa wannan kaurace jikinsa da zai yi ya rabu da mutane hukuncinsa cikin musulunci shine mustahabbi bai kai matsayin wajibi ba abin nufi inda mutum zai zauna din ya ci gaba da gwamutsuwa da su yana kokari shi yana kare kansa yana kokarin hana wanda zai iya hanawa yana kokarin aiwatar da faɗin Allah fattaqullaha mastata'tum a karan kansa da fadin manzon Allah ittaqillaha Laha ma kunt yana kokarin yin haka to in ya zauna bai laifi ba amma matakar akwai jin tsoron zai fitinu, to ya janye jikinsa shine fa alkhairi to amma anan gurin da yake inda fasadin nasu wannan an yadda amma da yake wani zamani shin zamani na lalacewa ko mutane ne ke lalacewa to shi sa ba dukkan malamai za su amince da cewa zamani ya lalace ba sai da ce mutane sun lalace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma bai yadda ba mu nuna zargin mu zuwa ga zamani wal Allah rana ko dare ko yini ko wata rana cikin ko mako ko wani wata ko wata shekara mu jingina wani abu na lalacewa zuwa gare su ina fata an fahimta kamar yadda wani mai hikima ne ke cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wala li zamanina aibun siwana muna ta zargin zamanin mu alhalin aibun mu ya shafa zamanin mu ba da wani aibi aibin namu ne kwanaki guda bakwai da ake da su a mako a wannan shekara ta 1426 bayan hijira su ne dai kwanaki guda bakwai da ake da su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awa 24 wanda ake da shi a yanzu a wannan shekara ta 1426 su ne dai awa 24 da ake da su a kowane dare da yi ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina kwanaki guda bakwai daga alhamis har zuwa ka sake zagayowa ka zo laraba su ne watannin goma sha hudu goma sha biyu su ne ba su canja ba amma mutanen da ke cikin ne suke canjawa da haka kenan ba a jingina wa zamani lalacewa sai dai a jingina wa mutanen da ke ciki ina fata an fahimta ban san wazanin imamun nawawi ba kan jingina ba zuwa ga zamani amma dai zuwa ga mutane wannan yafi قال الله تعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul zariyat yace fafirru ila Allah wato ku gudu zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni a gare ku mai gargadi ne wanda yake mai bayyana gargadi gare ku an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane wannan magana ku gudu zuwa ga Allah abinda imamin nawawi yake nufi fadin wannan kalma na cewa ku gudu zuwa ga Allah yana daga cikin gudu zuwa ga Allah din gujewa wuraren da ake saba masa gujewa mutanen da suke saba wa ubangiji gujewa abokanai da suke sabo yayi katutu a tattare da su ka kaurace musu ka zare kanka daga cikin su to wannan ya nuna ka fita a sukwane kwane zuwa ga Allah subhanahu wataala domin zaman ka auren da ake sabo ko takuduwarka da abokanai ko makwabta da suke yin sabo hakan na iya nasuwa zuwa gare ka shine abin da yake nufi fadin ayar وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم an karɓo wani hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah shi kare da gare shi yace naji manzon Allah tare da mace tabbata gare shi da iyalan gidansa na cewa inna Allah yuhibbul abda Allah madaukakin sarki yana son bawa at-taqiyya bawan da yake da takawa wato wanda yake taka tsantsan cikin maganganu da ayyukansa dan asalin kawa shine taka tsantsan abinda duk zaka faɗa na magana kaga cewa shin ba sabo bane ba dai ko shin zai jawo maka fushin Allah dan ka kame bakinka ko zai jawo maka yardan Allah ne sannan duk abin zaka aiwatar na aiki ka yi taka tsantsan ka tabbatar cewa ba saban ubangiji bane ba dan wannan shine hakikanin takawa din taka tsantsan Allah na san bawa wanda yake mai taka tsantsan sannan kuma alghaniya mawadaci malamai suka ce abinda ake nufi da wadata a nan wadatar zuci domin inda ana nufin wadatar kuɗi to shi wanda yake talaka ya zai da ransa kenan kasancewa ta talaka ba sakacinsa ba ne ba to ballantana a ce ya zama talaka da haka kuma Allah baya san shi ina fata mun fahimta wadata a nan gurin ana nufin wadatar zuciya da iyawa bayan wadatar zuciya mutum yana da kuɗi to Allah na san shi kenan da iyawa wadatar zuciya kadai yake da ita kuma baya da kuɗi haka dai kuma Allah na san shi kenan alkhafiya Allah na son bawa mai ɓoye kansa wato ya ɓoya idan ya ga fitina ta yi fitina ya ɓoye daga wuraren sako ya ɓoye daga abokanansa da yake jin tsoron wato ainihin za su jefa shi cikin ayyukan barna shine alkhafi mai ɓoye kansa wadanda suka fassara alkhafi shine mutumin da yake ɓoye kansa baya son shahara ko da ka je wurare baya son ya wuce can gaba dai gaba dai inda dole sai an gan shi inda ya samu wuri sai ya zauna inda bai samu ba ya cikin jama'a duk shi bai damu da irin nan ba in ya samu gaba ya zauna a gaba in bai samu gaba ya zauna a baya in ya samu tsakiya ya zauna a tsakiya wannan shine al-khafi min al-ibad to amma za ka ga wani idan ya je wuri shi fa in dai ba ya san irin high table din to sai dai ya koma dole na san can wurin wajen ilatul qaumi kenan wato sama sama yadda da Allah ko a ga cewa ai suwa ne masu da wajen duk wuri inda ka bashi in ba nan gurin baya so to wannan ɗaya ce daga cikin alamomi na girman kai amma ya taho in ya samu nan ya zauna in bai samu nan ba inda ya samu ya zauna to wannan shine al-abdul khafi yana kokarin boye kansa gashi yana da abin da zai nuna din ko wadata ko kuɗi ko mukami ko sarauta ko menene amma bai damu da sai ya nuna ba a ba sai da kuma kai ana maganan taro ana high table a karatu akwai wani high table ne a nan wurin wanda ya riga zuwa yana sahun gaba wanda bai riga zuwa bai na abin nan kaga ina jin auren karatun nan ma don mala'un suna waje ka gani <laughs> nan ciki ina ganin almajirai ne mu ya mu ne nan gurin yawa ko ba haka ba inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi rawahu muslim wal muradu bil ghani abinda ake nufi da al ghani anan ghaniyun nafs mawadaci ta fuskar zuci wanda ke da wadatar zuci kama sabaka fi hadith sahih kamar yadda ya gabata a can wani hadisi ingantacce da makaranta a baya da manzo Allah ke cewa al ghana ghanan wadata ita ce wadatar zuciya a takaice dai mahallu shahid a cikin wannan ita ce wata kalma kalmar al inna abda at-taqiyya imamu nawawi na nufin kafa hujja da ita wajen cewa ashe ya halatta mutum ya buya ko ya jaye jikinsa daga wuraren fitina tunda Allah na san wanda ya jaye jikinsa ko ya buya tunda kalmar al din tana da fadin ma'anar da buya din ko kauracewa jama'a na iya shiga ciki to kaga anan idan ya zanto kauracewa jama'a da manufar mai gudun fitina gudun karka fitina cikin addini ba kauracewa jama'a dan kar ni wani abin da Allah ya bani ba wannan ba shi ake nufi ba وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه an karɓo wani hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi wani mutum ya ce da manzon Allah ayyun nasi afdalu ya rasulullah cikin mutane waye fi wani waye fi sauran falala qala sai manzo Allah ce mu'minun mujahidun bi wa malihi fi sabilillah duk mutumin da yake mummuni mai yin jihadi da ransa ko mai yin jihadi da dukiyarsa fi sabilillah dan yada kalmar Allah kalmar jihadi dama daga al-juhd ne shine bazlul wus'i ko bazlul taqa mutum ya bayar da dukkan wani kokarinsa ya bayar da dukkan wani kwazansa dukkan wani yunkurinsa wajen kalmar Allah ta ci gaba wajen addinin musulunci ya farada ko dai musulunci ya kai ga waɗanda ba su shiga cikinsa ba don su shiga ko kuma koyarwar musulunci ta isa ga waɗanda suka jahilce shi don su ilmantu da shi duk wannan yana cikin fi sabilillahi dan fi sabilillahi na nufin shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci sannan fi sabilillahi na nufin jaddada musuluncin ga wanda dama ya dade a ciki sai dai bai karance shi ba ko bai fahimce shi ba duk wannan yana cikin fi sabilillah mutumin da ya kowane irin kwazo da dukiyarsa yayi kowane irin kwazo da gangan jikinsa wajen tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan ababai to ya zama tofi sabilillahi din kenan wannan yana ɗaya daga cikin bayi da Allah madaukakin sarki ya fi kauna idan ka samu kanka a cikin wannan hali sai wa Allah godiya ka ƙara himma ka ƙara kwazo ka tabbatar cewa ba dabarar ka bace ba gaman ka tardan ubangiji ne in ka bai wadaci ne zaka lissafa ma kowanne sun fi ka wadata amma Allah bai gane da su wannan abin da ka gane kake yin aiki na addini kai ba idan ka mai ilimi ne akwai wanda suka fi ka ilimi ko tun kafin haife ka suke karatu amma Allah bai ba bai musu gaman katar ba sai mutum yayi wata biyu wata uku bai karantar da mutane ko suratul fatiha ba bai karantar da su ko hadisin inna mal amalu bin niyyati ba kai ko da hadisin addinun nasiha kai ko da hadisin min husnul islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi bai jawa mutane ya fassara ba gashi kuma yana da ilimin amma kai kuma dan wanda kake da shi kaje kana kwazo kana karantarwa to sai ka dauka wannan gaman ka tardan ubangiji ne ba wai dabara ka bace ba don jihadin da zaka yi da dukiyarka da jihadin da zaka yi da gangan jikinka duk wannan gaman ka tardan ubangiji ne to wannan Allah na san bawa kenan idan aka ga yana wannan kokarin summa ka wato kala sannan yace summa man sannan sai wa kala sai manzo Allah ce summa rajulun mu'tazilun fi shi'bi min ash sannan sai mutumin da yake mu'tazilun ya ne nesantar da kansa fi shi'bin min ash-shi'abi a wani sako cikin sakoki domin ash-shi'b hanya da ke tsakanin matsatsi na duwatsu dutse da dutse dan hanya da mutum zai kurda ya wuce ita ce ash-shi'b jam'in sa ya zanto ash-shi'ab kenan wato ash-shi'b idan kaiwa a shinun din wato kasara kenan sun marajulun mu'tazilun fi شعب من الشعاب sai mutumin da ya gudu da kansa ko ya nesanta kansa fi shi'ib min shi'ab a wani sako cikin sakoki ko wani lungo cikin lunguna ya buya ya abu da rabbahu yana mai bautar ubangijinsa ganin cewa wato fitana ta riga ta yawaita cikin jama'a wa fi riwayatin a wata riwaya yattaqillaha wa yad'u an-nasa min sharrihi wato ainihin yana tsoron ubangiji yana tsantseni yana kaffa kaffa waye da unnas ya kaura cewa mutane min sharri saboda sharrin mutane din ko dan saboda gudun kada sharri ya shafe shi muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi wato kaga shi ma dai wannan hadisi yana nuna falalar mutum ya kaura ya bar jama'a idan jama'a din sun lalace وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓa wani hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace yushiku an yakuna khairu malil muslimi saura kiris ya kasance mafi alherin dukiyar musulmi ganamun yattabi'u biha sha'afal jibal wato tumaki ko awaki yattabi'u biha sha'afal jibal wanda zai rinka bibitar saman duwatsu da su wajen kiwo wa mawaqi al da wuraren da ruwa idan ya sauka yake taruwa yafirru bi dinihi min alfitan yana mai gujewa da addinin sa saboda fitina ta yi yawa cikin jama'a ka duba lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan abu yana da rai yake faɗin wannan magana ka duba daga lokacin zuwa yanzu shekara dubu a daidai lokacin yana cewa yushiku ya kusata saura kiris an yakuna khairu malil muslim ya zanto khairu malil muslimi mafi alherin dukiyar da dan adam zai mallaka ganam ya samu tumaki ko awaki ya tabi'u biha ta afal jibal kawai yana tan dadin Allah yana kiwon sa da dabbobin sa yana bin saman duwatsu ya sauka da kan wannan dutse gangare can gurin goma waƙi alƙatar yana bin kwadan zabo inda ruwa ke taruwa bayan ya sauka ya shayar da dabbobinsa ya je duwa saman duwatsu su ci abin da za su ci ya gangaro kuma inda ruwa yake su sha ruwa shikenan dabbobin su ne kawai abin da yake amfani da su ya tatsi wannan ya sha ya yi noma ya ci abincinsa ya sayar da guda ɗaya ya gyara wani abu ko ya yi wata bukatunsa na rayuwa kaga anan yi nesa da inda mutane suke saboda mai fitina ta yawa dai da yana cikin mutane in ma bai tashi da niyyar zalunci ba wani zai zo sai ya tsora a kai in bai tashi da rai ya cuto wani zai zo sai ya kawata masa cuta din ko kuma ayyuka na wannan to saboda haka sai ya guje kafin kallon mala yace wannan hadisi imam al-bukhari ya rawato shi wa sha'ful jibal abinda ake nufi da sha'ful sha'ful jibal shine a alaha tan kololo duwatsu saman duwatsu da shine sha'ful jibal وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه wa وسلم daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi daga manzon Allah tare da mun tabbata gare shi kala manzan Allah ce ma ba sallahu nabiyan da dai Allah bai taba turo wani annabi ba illa ra'al ganama ba ta yayi kiwon dabbobi al'ganam a anan gudun ba kowace dabba ba ana nufin tumaki da awaki sune ne alganam fa qala ashabu sai sahabban manzan Allah da ba su san tarihin shi ya kiwon dabbobin ko bai taba yi ba sai suka ce da shi wa anta ko kai kala sai manzan Allah ce na'am eh ko da ne kuntu ar'aha ala kararita li ahli makka na kasance ina yin kiwon dabbobi ala kararita a bisa ga wadansu yan tarare ko yan siyasa da za a bani li ahli makkata na mutanen makka wato kenan kafin a turo shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yakan zo a tattaro dabbobin nan gidan a koro awakin nan gidan a koro tumakin can gidan a hada maka sai ya kora su ya tafi da su bayan gari kiwo da yamma kuma ya dawo da su kuma a bashi ladansa da aka yi jinga da shi sallallahu alaihi wasallam kuma yake kowane annabi yayi wannan to wannan akwai darasi mai yawa a ciki darasi mai yawa daga ciki na farko na nuna kaskantar da kai irin na annabawa annabawa mutane ne masu tawazu dan haka sai ya kasance sun yi kiwon dabbobi wanda wani zai iya ganin wannan sana'a ce wanda take ta gaskanci dan me zai yi a yanzu wani ba zai ba wannan ba ko da kuwa ba ya da wani aiki sai wannan ba zai ba dan zai raira. wani kuma zai samu aikin da ya ɗanɗara wannan daraja ma amma kuma sai ya ki wani abu na biyu na darasi malamai suka ce hikimar a sanya annaba su yi kiwon dabbobi duka wanda ya haƙuri da dabba to lallai zai haƙuri wajen gudanar da dan adam <laughs> wato kamar an sa su wata makaranta ne ta horo na shugabanci shugabanci dabbobi da sauransu tunda za ka ga dabba tana kokarin jefa kanta cikin halaka kana kokarin hana ta kana dukan ta ka dawo ta da kyar amma kuma baya hana kuma ta sake koma kai ko bai hana ka sake koma a guji sai kai mai sai ka dawo da ita idan har ka samu wannan horon to kenan haka za ka yi da mutane suna kokarin aikin barna kana kokarin jawo da su a wannan lokacin sa iya maka izgili su zage ka bai hana kai tunda ka san hadarin inda suka nufa su sun jahilta irin yadda dabbobi da tumaki da awaki suka jahilta kai kokarin jawo su kenan to wanda shine muhimmin darasin da ke cikin annaba su zanto masu kiwon dabbobi to a ce yanzu kenan idan wanda zai takarar gwamnati ma ko ta mana lokacin sai dan <laughs> sai dan wa dabbobi kenan ko yabe a za shi dai wata makaranta ta horon wanda za a bashi horo dangane da shugabanci alal akalli ya san shugaba baya da hutu kaga mai kiwon dabba ina shi na hutu na farko kullun tunaninsa ina dabba za ta ci abinci bayan ta ci abinci ina za ta sha ruwa ita dabba ba ruwanta da yawa kanta tunanin ina za ta samu Shi ne yau ya fita nan gurin yau ya ji labarin ai ciyawa na wuri kaza lablub ya kola ta tafi sannan kuma kullun yana kokarin ya je wajen da za ta sha ruwa kuma ruwan idan ya san waɗannan za su riga su kai dabbobi yana kokarin ya riga su zuwa dan ya je lokacin yana ruwan lafiya lau ba gurbata shi ba dai idan wadanda suka zo suka shiga da dabbobin su gurbata dabbobin su in dabbobin sun zo za su sha ruwan gurbata ce ba zai so haka ba duk makiyayi baya san wannan to kaga kenan duk shugaba ya kamata yana tunanin mutanen su da yake wa shugabanci matsalolin da suka kanana su a cikin rayuwa matsalolin ilimin su matsalolin tattalin arzikin su matsalolin da suka shafi ruwan shan su matsalolin hasken wutar lantarkin su titunan da suke bi daga gari zuwa gari a cikin abin din su tsaran su duk yana tunanin wannan makamancin yadda makiyayin dabbobi ke ke tunanin ina zai kai dabbarsa ta ci abinci ina zai kai ta sha ruwa ya zai kuma ya kare ta daga hadarin kura tunda a daji dole zai rike takobi zai rike sanda zai rike kwari da baka dan saboda ya kare kansa ko dan ya kare dabbar dan ya kare dabbar dan idan kansa yake son ya kare ba sai zama sa gida ba zai fita wajen ba amma sai ya fita dole saboda wannan kaga yana kokarin kare dabbar ne kafin ma ya tunanin kare kansa to haka shugaba ake son yayi tunanin matsalolin mu kafin yayi tunanin matsalarsa <laughs> aikin ba karba aiki bane wannan yana daga cikin dai sharhi da malamai kewa wannan hadisi lafazin qararit wato wani adadi kenan na kuɗi da jam'i na kalmar alqirat alqirat bangare na kuɗi an gane ko to amma ya iya mai yawa ya iya kaɗan maza Allah ya kwatanta cewa dukkan mutumin da ya je aka yi wa dan uwansa musulmi sallah da shi bayan ya mutu yana da kira idan bayan an yi sallah kuma aka je aka binne shi da kai to kana da kira fani kira guda biyu sai sahabbai suka tambaye shi me kake nufi da a anan tunda ai sun san qirat ne na kuɗi da suke mu'amala da amma kuma sun san tunda an yi maganar lahira ne to qirat lahira ya yake sai manzo Allah ce kowanne ɗaya daga cikin su yanke ne na lada ya kai girman dutsen Uhud to kaga a ce qirat din duniya ba shine qirat da <laughs> lahira ba amma an ambace shi qirat dan kwatantowa mutane abin da suka sani amma qirat a wurin su wani dan abu ne na kuɗi wanda baya da yawa shi yasa fassara shi sanai da taro ko fassara shi da sisi wato kusanto da ma'ana ne amma ba wai hakikanin taro din bane ko hakikanin sisi ma'ana wani kuɗi dai wanda yake na kasa kasa ba masu yawa ba ina fata mun fahimta wato sai wannan yana manufar annabin ba shine abin da za a samu ba a cikin dukiyar a'a horon da zai samu shi wajen wannan sannan kuma ta bangare na biyu a iya cewa da mai noma da kiwo kullum su ne mutanen da suke haɓaka tattalin arzikin ƙasa sama da mai wani abu daban dan da mai noma da mai kiwo su suke samarwa da kasa abinci wanda duk ba wannan ba ba abinci ke wa kasa ba haɓaka kasa ba kamar manomi ciyar da kasa gaba ba kamar wanda yake yin kiwo domin a cikin kiwo za a samu abinci shine wadatuwar nama a cikin kiwo za a samu gashin dabbobin da za a yi saka da shi a masana'antu kayan sanyi da safa da rigar sanyi da hula da menene da kayayyaki da sauransu a cikin kiwo za a samu fatu da za a sarrafa su ta hanyoyi daban-daban a yi takalmi a yi jakunkuna na ado na maza na mata da sauransu a cikin kiwo ake samun wato mai wadatacce a cikin cikin ake samun madara a cikin kiwo ake samun kindirmo da sauransu ababai da yawa da ke cikin kiwo, albarka tana da yawa a cikin kiwo kuma ake samun taki domin abincin da dabbobin suka ci suka kasayar takin na kashin dabbobi ya fi kowane irin takin zamani tasiri wajen haɓaka ƙasa da kaga wannan duk ƙara ciyar da ƙasa gaba ne a sai kenan yana daga cikin abin da zamu mu ciyar da ƙasar mu gaba shine mu yawaita mai noma da kiwo a da juna wa anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala an karbo daga shi Abu Huraira kuma daga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato abin da Imam Nawawi yake nufi cikin wannan hadisi dukkan wanda yake kiwon dabbobi kaga ya fita su da mutane to me hikimar a lokacin wato mahallin shahid din zai tuka ne tunda a wannan lokacin ba riga an turo shi annabi ba a lokacin me ake a Makka tauhidi ko shirka shirka <laughs> sannan ba sallah babu azumi babu salati babu salati babu zikiri babu halal sai barna to da ya zauna a cikin wannan barnar da kuma ya fita bayan gari da dabbobinsa wanne ya bi abin da yake so ya ce mana kenan dangantakar babin da hadisin kenan da ya zauna haka wa ana ta barna ba da ya karbi kiwon dabbobi fita bayan gari ba to bayan kuma darussa da dangin amfani da ke cikin kiwon dabbobi din wato lalle manzon Allah an bashi jawami'ul kalim ka duba cikin magana kankanwa amma sai ka samu fa'ida mai yawa a ciki wannan shine albarkar karatun hadisi kenan an karbo daga Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yace min khairi ma'ashin nas rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير wani hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace min khairi ma'ashin nas na daga cikin mafi alkhairin abinda mutane za su rayu a kai rajulun mumsikun ina na farasihi mutumin da ke rike da ragamar dokinsa ina na farasihi ragamar dokinsa fi sabilillahi wajen yada kalmar Allah wato mutumin da yake sojan musulunci ya tsiro alamatinihi yana zabura akan gadan bayan dokin nasa kullama sami'a hay'atan duk lokacin da ya ji wata kuwa ta a fito yaƙi a fito jihadi aw faza'atan ko duk lokacin da ya ji wani razani da firgici an yi wani kara da ke nuna an kawo wa gari hari to shi dama da dokinsa nan take sai tsare a gadon bayan sa ya ɗauki makamin sai fita to wannan yana daga cikin mafi alherin mutane a cikin rayuwa wato sojan musulunci yana jira ya ji ranar da za a bukace shi ya fito a tafi an gane ko duk lokacin da ya ji wannan hai'atan wato wata kowa da za a yi cewa a fito yaƙi yaki aw atan ko wata ƙara da raki alamar an kawo wa gari hari fara alaihi sai ya tsalle ya zabura akan dokin nan nasa yaftakil qatla yana neman ma a kashe shi ya mutu ya yi shahada awul mota ko yana neman mutuwa mazannahu a inda yake tsammanin mutuwar a yana ke tsammanin mutuwa a sahun gaba ko a sahun baya a sahun gaba ba na ba matsoraci bane yana gaba dai gaba dai ba a baya yake ba to wannan yana daga cikin mafi alherin mutane daga nan aure zulun fi gunaimatin ala ra'asi eh, fi ra'asi sha'afatin min hadhihi sha'af ko mutumin da yake cikin yan kananan dabbobin sa gunaima kaga manzon Allah sai ya tasgirin su ba su da yawa Gila hudu ne ko biyar yan tumakin sa ba su fi guda biyar ba yan awakin sa da ba su fi guda bakwai ba yan tsirarin awakin sa yana cikin su fi ra'asi sha'afatin min hadhihi sha'af can a saman kololon dutse daga cikin irin waɗannan duwatsu aw batni wadin min hadhihi al-awdiya ko yana ƙasa cikin wani kwazazzabo cikin irin waɗannan kwazazzabai dan shine wadi wato ratar da ke tsakanin dutse da dutse wanda galibin ruwa ke wucewa a tsakiya ko dai yana nan a ƙasa dan shayar da dabbobi ko yana sama a dabbobin wajen mai su samu abinci akan dutsen yuqimu salata in lokacin sallah yayi zai kira sallah ya tsayar da sallah wa yu'ti zakata in dabbobin sun kai a fitar da zakka zai bayar da zakka in noma yayi ya kai abin da za a bayar da zakka ya bayar Waya ya abudu rabba yana tabbatar ubangijinsa hatta ya atiyahu al-yaqin har yaqini ya zo masa laysa minan nas ba ruwan shi da mutane illa fi khairin sai in abin da yana da tabbas alkhairi ne to sai ya zo ya hadu da su duk abin da ba alkhairi ba sai me sai ya janye jikinsa to wannan sune mafi alkhairin mutane waɗannan guda biyu wanda na farko sojan musulunci ne bardan musulunci ne ya tsaya yana jiran ina za a bukace shi a bukace shi da dukiyarsa zai bayar gwargwadon yinsa a bukace shi da ilimin sa zai bayar a bukace shi da gingan jikinsa a shirye dukan ya sami damar bayarwa ya hada a lokaci guda zai yi wannan to kaga wannan mafi alkhairin mutane kenan na biyu kuma shine wannan wanda ya kaura ya koma daji da yan dabbobinsa da yan tumakinsa da yan awakinsa amma tare da haka baya sakaci da sallah tare da haka baya sakaci da zakka tare da haka yana kokarin bautar ubangiji don abin da ya shafi ibada wanda za ta kusanta shi da Allah yana kokarin yi to wanda dai yayi wannan akan wannan hali hatta ya atiyahu yaqin har ya zanto yaqini ya zo masa abin da ake nufi da yaqini anan shine mai har mutuwa ta zo masa tunda Allah ce wa abu rabbaka hatta ya ce kalakin to wannan shi ma shine mafi alherin mutane ta iya yiwa kiwo irin wanda muka saba na gargajiya kaga mutum da yar bukkarsa da dan gidansa na kara daki wanda yake da irin dan bisa din nan ko dan fallo din sa ba ruwan shi da kowa ko kuma wanda yake a yanzu akwai wanda zaka ga yaje yayi gona tafkekiya a bayan gari yayi gida a ciki da komai a ciki babu ruwan shi da kowa shi da yaransa ko wanda suka haka amma ba su da yawa to sai dai wadannan sun yi haka din ne da wannan manufa ta addini amma waɗansu kuma ba da wannan manufar ba shi dai yana sha'awar noma a matsayin sha'awa yana sha'awar shi a matsayin sana'a to da kamata idan ya san roman wannan hadisin sai kuma ya hada da wannan dan ya kasance ya karfafa addinin su ko ba haka ba dan koya kai nesa da mutane a zamanin da mutane suka lalace to sai kaga cewa nesa da su din ya amfanar da kai sama da a ce ka kudi da su musamman in ka san ba za ka yi tasiri akan su ba amma malamai suna cewa in za ka iya yin tasiri akan su in za ka iya mukawama in za ka iya resistance sosai ka tirje kana da tirjiya da ba za a daka ba sai dai ka dawo to ka zauna cikin mutane din ya fi tasiri sama da ka fice musu amma in ka san kai ba za ka iya tirjiya ba to gara ka kauce akwai wanda baya iya tirjiya cikin mutane akwai wanda kullum in an haɗa da shi shi dai koya a wajen wani shi ba zai iya koya wani ba to duk mutumin da ɗabi'a sai dai ya koya baya iya koyar da wani wani abu sai dai wani ya burge shi amma shi baya iya abin da zai burge wani a karɓa a wajensa baya iya farlanta wani ideology da ya imani da shi cikin mutane tun ba a yadda ba har a yadda to wanda mafi ya kaura amma don mai karfin halin da zai turje ya tsaya tun ba a tun ba a yadda da shi ba za a yadda da shi tun ana kaza kaza har a amince to wannan irin su ake bukata a fagen yada musulunci turjiya turjiya kuma yan uwa baya bukata baya dafin cewa zafi dan wadansu sai su fahimci turjiya a matsayin mai zafi abinda turjiya take nufi wato mutum ka yi imani da mabda ɗinka aqidar ka ta addini ka yi imani da ita kuma za ka tallata ta hanyar da ta dace kuma duk yadda aka yi a janye ka akai ba za a janye ka ba baya nuna kullum ana faɗa da kai ko rigima ko tashin hankali ba haka nake nufi ba abin da yake nufi duk a kai a komo kai dai kana nan babu yadda za a janye ka sai dai mutum shi ya janye daga barnar da yake ya dawo daidai dinka ba kai ka sassauta daidai dinka ba don ya dace ko su yi kama da barnarsa dai idan kai haka ka yi barna ta bangare guda biyu na farko ka shar'anta barnarsa na biyu kuma ka malkwada daidai ɗinka ka ɗan bankara ta har ta kusa sajewa da mai barna wanda ya kamata ka kafe duk yadda aka yi mutum ya faɗa kai ba za ka yi faɗa ba so nake ka fahimce ni an tsaye ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza idan ka ja aka ja ka ja aka ja sai ka bari bayan kwana biyu ko kwana uku sai ka sake kawo matsalar ko ka fito ta wata hanyar ko ka shigo ta nan gurin idan ka kawo matsala mai zafi wanda aka yadda sai ka kyale sai ka ɗauko wata wadda bata kai wannan zafi ba yawanci dan adam ka fi tasiri a tattare da shi idan ka fara shiga da shi ta inda kuka yi sabani ai ta inda kuka yi ittifaki ina fata an fahimta da zama na tare da ɗalibai a ajiya haka nake fara musu idan ka fara shiga da shi ta inda kuka yi ittifaki to kun fi abin nan da shi yanzu misali kun yi sabani kai da mutum akan shi ya ce annabi ne farkon halitta kai kuma ka ce a'a ba annabi ne farkon halitta farkon halitta alkalami in a cikin mutane ne farkon halitta shine wa annabi adam zai iya kawo maka hujja ce ya Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika amirtu wa ana awwalul muslimin sai Allah ya ce manzo Allah ce shine farkon musulmi farkon musulmi ma'ana sai suka fassara shi shine me farkon halitta to me yasa suke so su ce shine farkon halitta ai ba wai kawai so ake a tabbatar da shine farkon halitta ba a'a ana son a kawo farkon halitta dan a kafa hujja da shi kan cewa shine mafificin halitta to kai yanzu ba ka da rigima da shi akan mafifici sai ka ce ni yanzu ba da rigima da kai wallahi billahi tallahi kaga dai hurufin kasam guda uku <laughs> ba na so da tafi tallahi girma saboda ta baya shiga cikin kowane suna sai lafzul jalala to ka hada da wallahi da billahi da tallahi ba wani halitta da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi a cikin mutane babu shi a cikin aljanu babu shi a cikin mala'iku manzon Allah na sama da kowa cikin halittar Allah ko yi baki kada shi ko bakwai ba zai ji dadi ya sassauta amma yana da wani zafi rigimar mu kaga ba akan wannan bane ba amma rigimar mu tarihiyya ce waye farkon halitta rigima ce ta tarihi kai ka ce shine farkon halitta ne na ce ba shi ba rigimar ba akan fifiko ba ake rigima ce akan me farkon halitta tarihi ne saboda an kaga a nan gurin zai iya sassauta ya saurare ka yanzu kai kawo hujjar ka ne kawo ta illa iyaka kai ahlus sunna kila kace za ka kawo littattafai na ibnu taymiya yace to shi bai dada ibnu taymiya ibnu taymiya auren sa bake yin annabi ne to sai ka kyale shi ka kawo kowace magana ta ibnu taymiya ko ta ibnu abdullah shi kuma zai kawo sawi da wane ne wane sai ka ce to nema ban yarda da sawi ba ka kai wata ka aje sawi gefe guda to tunda an kawo sawi ne mai sawi wani yarda ba an kawo ibnu taymiya ibnu al-qayyim kai ma baka yarda ba ibnu abdul hadi baka yarda ba sai ce to ma aje wannan mu dauko wani abu wanda ni da kai mun yarda da shi ga qur'ani to wani tafsiri kai da shi dole qurtubi zai ce ya yarda da shi da dan bid'a da dan sunna kowa ya da qurtubi ibnu jarir tabari da ahlus sunna da ahlul bid'a kowa ya da shi ibnu kathir kowa da shi to shikenan mu dauko wannan da muka yi ittifaki da su dan mu fassara wannan ayar da su kaza an samu mafita an samu mafita amma idan ka ce dole sai ta hanyar da kai ka yadda abokin maganar ka zai yadda ba zai yadda ba shi ma ko bai maka adalci bai da yace dole sai ka yadda da sawi dole sai ka yadda da sha'arani dole sai ka yadda da wani shi ma bai maka adalci ba kai ma baka yi masa da bai da kace dole sai ya yadda da ibnu taymiya sai ya yadda da ibnu qayyim shi yana ganin bai yadda da su ba amma akwai ababen da kun yadda tunda da dama kun hadu akan asalin musulunci to dole akwai ababai da kuka ittifaki akai to sai ka fara shigowa ta wannan hanyar a takaice dai wato waɗannan mutane guda biyu mafiya soyuwa wajen halittar Allah kenan Allah samu cikin su rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi lafazin yasiru ay yana mai hanzari shine yasiru sai aka fasara shi da kamar tashin tsuntsu sama kenan hmm. lafazin matnuhu yana nufin zaharuhu almatn ana nufin zahar wato gadan baya kenan lafazin alhayya ana nufin as-sautul harbi sauti da ake yi dan kururuwar uh, yaki kenan lafazin alfaza'atu shi ma makabancin sa ne wa mazannu shay'i inda ake tsammanin abu ana nufin almawadi allati yuzannu wujuduhu wurin da ake zaton samuwar abu sai a ce mazannuhu kenan lafazin algunaima fi dhammil gha tasghir alghanam kamar tasghiri ne na kalmar alghanam sai aka ce gunaima wa sha'afatu abinda ake nufi da sha'afatu a cikin larabci bi fatihi shin idan kai wa shin dan fataha wal ayn haka ainihin ma kai mata fataha hiya a'lal jabali kololuwar dutse daga sama to anan ke so in ce da mu ya'yan uwa idan muka lura da nassoshin da ke cikin nan gurin wani na iya kafa hujja da su wajen matsaloli guda biyu da yawanci aka fi rigima akan su a nan kasar matsalar ɗaya tana tare da musamman mabiya ɗari kun sufaye ɗaya matsalar kuma tana tare da samari masu ra'ayin jihadi su masu ra'ayin jihadi sai suke ganin cewa a yanzu tun da gari ya lalace gaba daya wato ba a aiki da shari'a musulunci sai constitution to me ya kamata mu mu kaurace ce tafi bayan gari idan muka je sai mu kafa sansani na soja daga nan gudun sai mu umarci dukkan musulmi kowa ya ya taho ya wani ya baro garin su kowa ya bar gari a koma can daji idan an haɗa aka kafa wani ɗan ƙauye na musulunci a sa masa suna dauda islamiyya ko ma me za a sa mata a sa mata daga nan sai a daga tuta sai a samu wani a yi masa mubaya sai mu dawo cikin garin mu yaƙi <laughs> na cikin garin kamar yadda wadansu matasa suka yi a menene a can wajen barna da yobe a bara yawanci irin waɗannan hadisan suke fakewa da su irin waɗannan hadisan cewa duniya ta lalace gaba ɗaya mutanen sun lalace zama cikin su babu alkhairi da haka mai ya kamata ka yi hijira sai su ce duk kowa ya kaurace kuma kuma duk wanda bai kaurace ya koma ba to yayi laifi iri kaza yayi kaza yayi kaza suka kawo ayoyi suka sassauke kan mutane suka tafi su to kaga wannan fahimtar waɗannan hadisai a wannan matsaya to zai zama kuskure kenan domin na farko dai imamun nawawi tun farkon babin ya bude akan cewa janye jiki dan nan meye hukuncin sa wajibi ko mustahabi to su waɗannan masu tunanin sukan dauki wannan a matsayin mustahabi ko wajibi wajibi ta yadda idan ma baka hijira ka je wurin su bana ganin kai kamar kafiri ne ka kuskure na farko kenan na biyu manzo Allah na magana da mutanen da suke masu rauni wanda ba za su iya tasiri cikin al'ummar su ba in ka san ba za ka iya tasiri ba to lallai ka kaurace shi ya fi alkhairi amma wanda zai iya tasiri da ya kaurace da ya zauna wanne shi ya zauna shi ya fi dan zamu zo nan gaban mu ga babi da yake nuna haka din zamu zo nan gaban mu ga babi da yake nuna haka sannan a ciki gaba daya manzo Allah yana magana akan ɗaiɗaikun mutane bai magana akan kowa da kowa ba ɗaiɗaikun mutane eh wani zai ga cewa shi yana da raunin da ba zai iya tsaya ba gar kawai ya tafi sa an ba shi wannan damar wani yana da karfin halin da zai tirjiya zai iya tsayawa an ba shi damar ya zauna ya kawo gyaran da zai iya kawo wa cikin al'ummarsa wanda ya zauna ba zai zargi wanda ya fita ba wanda ya fita shi kuma ba zai zargi ne wanda yake ciki ba in kowa ya tsaya akan daidai wannan matsaya wanda hadisin manzon Allah yayi wa kowa daga cikin su to kaga wannan shine to amma sai mutum ya dauki waɗannan hadisai da sauransu sai ya dauki abin nan kaga dan ana magana istihbabul uzla inda fasadun nas babin da aka musu kada da sai da uzula na farko suna abin uzula su suka sa masa suna hijira wanda ita kuma hijira daban take dai ita hijira ba a yi ta sai daga gari zuwa gari ba wai daga gari zuwa kauye ba ba a yi hijira daga gari zuwa kauye uzula ce wannan ba a yi hijira daga gari zuwa daji wannan ba hijira bace ba ana yin hijira daga gari zuwa ina zuwa gari garin farko da aka kaurato masa gari ne na kafirci gari na biyu da aka tafi zuwa gare shi gari ne da musulunci yadda hijira take kenan shi yasa sahabbai da suka hijira sun yi hijira daga makka kaga gari ne zuwa ina zuwa daji zuwa madina wanda ita ma menene gari ne a daidai lokacin makka garin kafirci madina kuma garin mai garin musulunci sannan da suka yi hijira ta farko ta daga makka zuwa habasha ita ma gari ne zuwa gari to amma makka gari ne na kafirci sai dai babu yancin addini habasha a wannan lokaci gari ne na kafirci dan kiristanci ake yi amma akwai yancin addini kaga sai suka yi hijira daga garin da babu yancin addini zuwa garin mai yancin addini a makka babu yancin ko miskala zaratin ko na fisun kwabo a can gurin akwai yancin amma ɗari bisa ɗari ne ba ɗari bisa ɗari bane ba tunda dai ba za a ba su damar su yanke hannun ɓarawa ba za a ba su damar su yi kaza ba za a sa wani abu dai na zahiri za su iya su je su yi kayan su amma an ba su dama to da a ce an hana ka ɗari bisa ɗari da kuma inda za a baka daman ka yi talatin hamsin sittin cikin ɗari ina ya kamata gara sai inda ka cikin ɗari da haka sai haɓe suka yi hijira daga makka garin kafirci zuwa habasha ita ma a wannan lokaci gari na kiristanci amma saboda me saboda nan babu damar yin addini ko kaɗan can ku akwai wata dama ko ya to dan Allah a yanzu a nan Kano da Kaduna da Sokoto akwai dama ta yin wani bangare na addini ko babu to sai mutum ya kaurace mata zuwa ga wani wurin da yake empty ne ba gari bane ba gaba daya sannan yasa abin suna hijira ka gaba daya ayoyin hijira daban da ayoyi ko hadisai da suke magana akan al-uzla wannan abin sunan shi uzla wanda kuma sa ne hijira to kaga inda khalqin yake karantin ilimi yake gadar da irin wannan mummunan fahimta sai mutum ya tafi da ababe guda biyu masu bambanci da juna hmm. ina fata mun san samu dai wani abu na wayewa ta tare da wannan matsala to mutane na biyu da suka yi kuskuren fahimtar wannan hadisai su ne sufaye su kuma sai suka kafa hujja akan wannan dangane da yin halwa kaga su ma dai malamai sun sa abin suna mai uzula su kuma nan su kuma dariƙa sun sa masa suna halwa kaga tun daga suna ma daban-daban ne dan shi mai halwa ai ba bayan gari ke fita ba a cikin gari ma zai iya zama ya kalwa a tashi cikin wani gida a ɓoye a cikin ɗaki yadda baya ganin haske a bashi wani zikiri ya rinka yi baya zuwa sallan jam'i baya zuwa sallan juma'a zai kalwa ko ta kwana arba'in ko ta kwana hamsin to kaga anan gurin waɗannan hadisan za su taimaki wannan matsalar ba za su taimaki wannan matsalar ba wannan ya kaura cewa garin ne gaba ɗaya ya fita bayan gari daga shi sai dabbobinsa saman dutse da ƙarƙashin dutse amma shi mai kalwa in a cikin gari yake a kulle yake a ɗaki in ma a bayan gari yake to yayi bakkare a kulle yake a ɗaki baya noma baya kiwo ba kawai abin da ke sai zikiri kawai to kaga wannan hadisan za su goyi bayansa? Ka kaga wannan hadisan ba za su goyi bayansa ba Da haka bai kafa hujja da wannan hadisai da ire-iren su wajen halattin kalwa to alal hakika ya jahilci hadisan kuma ya jahilci kalwa dan babu alaka da juna ta kusa ko ta nesa tsakanin kalwa da kuma su waɗannan hadisai dan mai kalwa ma tukuna kaddara da yake bincikansa kansa ina ma a ce zikirai yake yi waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim ina ma wanda yake to ba waɗanda suke ba waɗansu zikirai suke waɗanda aka ba su a ɗarikance ba a sunnance ba ɗaya kenan ina ma lokacin da ya ji ana wannan zikirai na manzon Allah mai kiran sallah fara Allahu akbar Allahu akbar sai ya dakata ya ansawa mai kiran sallah kiran sallah cikin duk abin da mai kiran sallah faɗa yana faɗa wajen hayya ala salati hayya ala falahi zai ce me la hawla la quwwata illa billah an kare yayi salati ga annabi salati ibrahimiyya sannan ya karanta allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sannan yayi addu'a sannan yayi eh, arzu lillahi rabbana bil islam dan zuwa karshe bayan yayi wannan nan take ya dakatar da zikirinsa ya tafi ya alwala ya tafi masallaci ya zauna a sahun gaba a daman liman yayi tahiyatul masjid yana jira liman ya fito idan an gama kuma yayi nafila sannan ya dawo ya zo ya shiga ya sake komawa kalwa haka mai kalwa yake yi mai salwa baya sallan jami'i sallar jami'i kuma wajibi ce mai salwa baya zuwa juma'a juma'a kuma wajibi ce mai salwa baya bin manzon Allah cikin lafazzan da ya amfani su wajen zikiri bin manzon Allah kuma wajibi ne kuma dole ne kaga ina zaka hada salwa da waɗannan hadisa bainahuma kama bainas sama'i wal ardi ga ratar da ke tsakanin sama da ƙasa shine ratar da ke tsakanin kalwa da waɗannan hadisai da haka da yayin wa yana da kyau lokacin da muke karanta hadisan manzon Allah na farko mu karanta su da kyakkyawan niyyar fahimta muke so mu na biyu duk abin da ya gagare mu a larabcin sai mu koma kan sharhin malamai ko mu duba mahanga ta tarihi wannan hadisai da suke zaba a nan gurin ba yau ne za a fara aiki da su ba an yi aiki da su tun shekara dubu da wani abu da suka wuce baya to sai mu duba fahimtar su waɗancan magabata game da waɗannan hadisai da fahimtar mu mota yanzu in ta dace da juna lallai fahimtar mu ta zama mai daidai amma in fahimtar mu ta ci karo da tasu wannan da ake tsammanin ya dace da daidai su mu sai mu gyara mu karkashin hasken tasu fahimtar amma idan muka ce ta bace daidai kowa ya fassara hadisin manzo Allah ya ga bai ga dama a'a ya jawo hadisi ya fassara mutane gurgurda yadda yake jin haka suke so su ji to wannan ba tsoron Allah ba kenan ba kuma ilimi kenan ba kuma takawa kenan ba ilimi amana ne ya yan uwa dole mutum ya faɗa mutane abin da yayi imani shine gaskiya kamar yadda wani mai hikima ke cewa wajibin ka ne ka faɗi abin da kai aqidar ka a gaskiyar ka a aqidar ka ta zuci wannan shine daidai amma ba wajibin ka bane mutane su yadda ko ka yadda wannan ya rike nasu amma gwargwadon wannan kyakkyawan niyyar daga gwargwadon da fatar daidai da zaka nemi ka lalubo daidai to gwargwadon yadda ubangiji ta Allah zai sanya albarka sai mutanen su fahimta amma idan ka ce bari idan na faɗi kaza kila za mu rigima da su bari kar in faɗi kaza bari in faɗi kaza in na faɗi kaza kila su zai faci in na faɗi kaza na saba abin da suka gada iyaye da kakanni bari kawai in ce masu ba komai da ai ta yi to abin da zai faru shine daga fushi to Allah zai so shi kuma zai sa mutanen su yadda da shi daga ƙarshe kaga wannan ba karamin ma'auni bane ba a ce tun farko me ya kamata ka nema yadda mutane ko yadda ubangiji yadda ubangiji ko mutane sun kinka Allah zai soka da karshe shine ke juya zukata din sai su zo kuma su soka amma idan tun farko ka nemi yadda su mutane ba ubangiji ba Allah zai kinka kuma ya sa zukatan da ko sun soka a da kuma su zo suna kinka Allah ta mu gane باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم babin da yake magana dangane da falalar takuduwa da mutane wa huduri him da halartar sallolinsu na juma'a wa him da halartar kuma jam'insu na kamsu salawati wa mashahid alkhairi da dukan waɗansu taruka na alkhairi taro na ɗauran aure alkhairi ne inda hali sai ka je taro na wane ya rasu za a yi masa sallah alkhairi ne taro na za a binne wane alkhairi ne an haɗu a wurin wane dan a duba shi ba da lafiya alkhairi ne babin da ke nuna falalar hakan wa majalisar zikiri ma'ahum ladar majalisar zikiri tare da su abin da ake nufi da majalisar zikir sune majalisar ilmi su magabata sukan ce azzikir suna nufin al'ilm wa iyadati maridihim da duba mara lafiyan su wa huduri janaizihim da halartar janazarsu su wa muwasati muhtajihim da taimakawa mabukacinsu wa irshadi jahilihim da shiryar da jahilin cikinsu wa gairi zalika da wani haka min masalihihim na ababen da suke gyara ga su jama'ar liman kadara alal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ga dukkan wanda yake da ikon ya umarni da kyakkyawa ya hana mummuna wa kama a nafsahu anil izai kuma ya kokarin hana kansa cutar da mutane wato ka tafi da su wajen sallar jami'i ka tafi da su wajen halartar juma'a ka tafi da su wajen taruka na alkhairi da wuraren ilimi ka haɗu da mutane wajen duba mara lafiyansu ko wajen halartar jana'izansu ko taimaka mabukacinsu, ko faɗakar da shiryar da wanda yake ya jahilci addinin cikinsu da sauran waɗannan ga duk wanda zai iya wannan su cutar da kai kai haƙuri kai kuma ka kauce yadda ba za ka cuce su ba huwa al-muqtaru alladhi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine zababban abin da annabi ya kasance a kansa zababban abin da annabi ya kasance a kai yana cikin maka bayan an turo shi manzan ya kamata da ya gudu ya bar maka ya koma cikin kogo ya je ya zaman sa amma da haka yana nan cikin makka a faɗa masa ba daɗi ya jure a ce sahir a ce kahin a ce majnun a ce kazzab duka ya jure a lokacin yana dama da fita bayan gari ba ruwan shi da bakan ba ruwan shi da abin nan amma sai tsaya a cikin bakan ya jure tare cewa kuma a makkan a wannan lokacin ka'abar da yake zuwa yayi sallah a ciki ko ibada a ciki adadin gumakan da ke ciki sune adadin kwanakin shekara gunki 360 ma'ana a lokacin da munin makka da munin kano wanne bi halin da makka take ciki a wancan lokaci da halin da sokoto da maiduguri suke ciki a yanzu wanne bi makka da makka ya fi muni amma manzon Allah ya zauna a ciki bai yi hijira wato ya fita bayan gari ya shiga cikin wani dutse ya boye ba irin yadda samarin mu suka hijira suka tafi wato ainihin cikin yankin jihar Yobe suka da cewa Maiduguri ko suka da cewa Kano ko suka kaura cewa Sokoto sai manzon Allah ya tsaya ya farlanta aqidarsa cikin jama'a da karfin hatansa da hikimarsa da kwazansa har jama'a suka fahimta yau wancan ya musulunta yau wancan ya musulunta tun ana mutum uku hudu biyar aka kai mutum arba'in aka kai mutum sun kai tamanin aka kai sama da haka har aka samu karfi aka zaka hijira aka kafa daular musulunci har aka zo aka cinye makan gaba ɗaya cikin ruwan sanyi to kaga wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a addinance kawo ainihin abu ma'ana magana da ka tabbatar da cewa mai mutum ya tsaya idan har zai iya kawo tasiri eh, hmm. eh. ya fi kawai cikin ya zaman da yake na ya ƙara da mutum mana wancan bayani kwarai da gaske zaman da ya cikin makan ba bai yi tasiri ba ya yi tasiri mai yawan gaske bai bar makka ba sai da daular ta kafa a ina madina don haka sai ya bar gari ya koma gari ba ya bar gari ya koma daji ba dan lokacin da mutanen madina suka zo suka musulunta suka yi masa alkawali cewa ka zo garinmu za mu tsare maka abin da muke tsarewa kawunan mu da 'ya'yanmu. za mu baka abin da za mu baiwa kawukan mu da 'ya'yanmu. haka suka ce da shi suka masa mu baya akan wannan tare da haka sai manzo Allah ya tura masu share fage Abdullahi bin Ummu Maktum da Mus'ab ibn Umair yace ku tafi tare da su ku kira wanda bai musulunta ba wanda suka musulunta ku karantar da su aka assasa su ta fuskar ilimi suka ƙara yawa ya kai yawan da lalle sun zama gari akwai mana'a wani bai isa ya zo tuge su ba sun yi karfin da ba za su tugu ba sannan sai Allah ya yi hijira ya umarni ga annabi to cewa to fita ka tafi can wurin ina ba za mu fahimta da haka imamun nawawi yake cewa wannan huwal muktar zai kana alaihi rasulullah shine zababban da abinda annabi ya kasance a akai wa sa'irul anbiya da sauran annabawa sallallahu alaihi wa sallamu alaihim tsira da amincin Allah tabbata gare su wa kadha al-khulafa'ur haka halifofi masu shiryarwa wa man ba'dahum min as-sahabati wa tabi'in da waɗanda ke bayan su cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa akhyarihim da waɗanda suka zo bayan su cikin malaman musulmai da zababbun su wa huwa mazhabu akthar at-tabi'in wa man ba'dahum shine mazhabi na mafi yawan tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su wa bihi kana shafi'i haka imamu shafi'i ya faɗa cewa in zaka iya yin tasiri a gari ko da mutane sun lalace to ka zauna ka gyara abin da zai iya gyaruwa ya fi ka kaurace ya fi ka gudu ya fi ka janye jikinka wa ahmad haka imam ahmad dan hanbal ya faɗa wa akthar fuqaha radiyallahu anhum haka mafiya yawan malaman fiqh suka faɗa Allah ya yarda da su ajma'ina gaba daya qala Allah ta'ala imam an-nawawi yace Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wato ku yi taimakekeniya akan ayyukan da'a ku yi taimakekeniya akan abin da ya shafi takawa wato kenan zama ka koyar da mutane zama ka ilmantar da su zama ka yi da'awa ga wanda yake da karfin halin da zai wannan sannan yana da ilimin da zai wannan gurgurdan ilimin sannan yana da guzuri na hakuri da juriya dangane da cutarwa mutane to ya fi alkhairi sama da mutum ya binna amma idan mutum mai rauni ne to sai ya waɗancan hadisi na baya je bayan gari ya je ya zaman sa da yan dabbobin sa yana tsare sallah yana yin abin da zai iya na addini wal ayatu fi ma'ana ma zakartuhu kathiratun ma'luma ayoyi dangane da ma'anar wannan abin da na ambata maka suna da yawa kuma sanannu ne ba sai an kawo su gaba ɗaya ba ina ga sai mu takaita a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wannan yana tafiya yana tambaya dangane da cewa saboda halin da muke ciki a wannan kasa ana amfani da constitution da kuma bacin mutanen ciki meye mafita ko meye laifin wanda ya hijira da Allah kaga baka fahimci darasin ba ma kenan ko kuma ka rubuto tun kafin a yi darasin amma dai in dai eh, sai dai baka shawaran ka sake sauraron kasa din ko kuma ka sake dubo babin kai da kanka wannan na cewa a cikin hadisin babu tauba da ke cikin wannan riyadu salihin hadisin ka'ab ibn malik da bai je yakin tabuka ba akwai wani wuri da manzo Allah ce kun aba sama me yake nufi da wannan manzo Allah ya hango dishi dishi mutum daga nesa sai ke cewa ina ma aba sama ta ne kuma sai zanto abu sama din ma'anar kun aba sama abin da yake nufi kai ina ma dai abu sama ne ba wai wani mutum ya gani wanda ba abokai sama ba da yace kun abokai sama kasance abokai sama sai mutum ya zama ya rike da ya zama abokai sama ba haka ake mai aiki da kun bai kuna Allah ne kadai an gane ko inda ma amruhu idza arada shi an yakula kun bai kun amma manzo Allah ya ga dishi dishin mutum daga nesa ta yadda gashi kana ganin alamar mutum amma baka iya shaida kowai to sai manzo Allah ke fatan ina ma abokai sama ne shine ce kun abakai sama abin nufi kai mai zuwan nan ina ma abakai sama ne shine kalmar take nufi da haka yana zuwa kuma sai gashi abokai sama din ne kuma wanda sai ya halatta mutane su mayar da makabarta ta zama hanyar wucewa zuwa waɗansu wurare a'a idan aka haka an keta alfarman makabarta amma idan kana nufin fili ne aka ware don makabarta an fara binne mutane a wani sashi na filin wani sashi kuma babu komai sai mutane suke bi ta wannan wurin da babu komai to wannan babu laifi amma idan ta tsakiyar makabartar ake bi to wannan zai zama akwai laifi kenan don bai kamata a ce makabarta an maida ta hanyar wucewa ba don wannan zai baya zuwa ga keta alfarman kabari din da taka kaburbura ko da sani ko da rashin sani wanda wannan kuma ya sabawa doron shari'ar musulunci ya yi tambaya kan wani hadisi sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai zan duba an gani na'am na jinka eh kamar yanzu irin musulmai ko kuma mu musulmai da muke shiga cikin harkoki ko ne ko mu kana da muke tattara na da sun sai kamar gwamnati haka ko ne domin ya za a iya samun a'a to ai kai kai ma wannan kana mai mai damar abin nan wato kuna bani mamaki wani lokaci sai mutum ya yi magana har makogarin sa ya zafi amma idan mutum ya yi tambaya sai gaggawar <laughs> yanzu a cikin ce duk wanda zai iya jurewa me ya kamata ya yi wanda ba zai iya jurewa me ya kamata ya yi kaga na riga na kama baka an satin tuni na riga na gama baka ansa sun tuni duk mutumin da zai iya turjewa ya iya kawo gyara ko ya yake to ya tsaya kawo gyara shi fa alkhairi sama da ce ya kaurace duk mutumin da kuma ba zai iya kawo gyara ba mutane za su yi tasiri a kansa to shi kuma ya kauce shi ya fa alkhairi an riga an gama magana to amma mutane ba sa iya kawo gyara kuma sun tsaya sun shiga cikin barna su da kansu to ya zaka yi da su ai dama can wa ake so me yasa aka ce mutum ya fita ba da akwai mabarnatan ba to wani ya zo ya kara taron sa yawa ya zaka yi da shi saboda haka ya kamata mu kiyaye sannan kuma janye jiki baya nufin dole sai mutum ya gudu bayan gari ko da kana cikin gari zaka iya takaita mai haɗuwarka da mutane sai wanda ka tabbatar cewa lalle zaka kubuta daga sharrin su daga fadawa cikin aikin barna to duk mutumin da ya tsara haɗo shi daga mutane ya zanto cikin alheri ne yanzu akwai wanda za a ga daga nan da an tashi daga wurin karatu ya yi sallan nafilarsa da ya tashi ba inda zai zarce sai gidansa kaga wannan ai ba karamin alkhairi bane ba to wani kuma kila bayan ya tashi daga nan muna akwai wani dandali na abokanai ana can ana jira kila sai da karfe goma za a fara zama to kaga wannan ai ba karamar hasara ce a cikin rayuwa karfe goma mutum zai fara zama kuma yi ta hira ko a falon gidan wane ko a wani kwata wanda ya fi muni ma irin wanda a gindin kwatami sun sa benci kuma sun zura kwatami ido suna ta shaka kuma ana ta hira ana ta shirme da harbati mutum ba zai tashi daga wajen fasi karfe sha biyu da dare ko karfe ɗaya da dare kaga hasarar rayuwa kenan hasarar rayuwa kenan yasa ba wanda yake birgewa irin wanda yake da ya zo masallaci an yi sallah magariba inda karatu ayi in ba karatu yana daga cikin masallaci a gefe da qur'anin sai na nazarin sa an tashi daga sallar isha'i an riga an rabu shikenan an gaisa da mutane haduwa wurin karatu suka ji tana da daɗi haka duk wanda ka gani ka ga alkhairi ya dafu ba wanda aka alkawarin da shi cewa in ka zo da zaka samu kaza kowa karfin imaninsa da imani da aqidar da za a karantar da shi a wajen ita ta turo shi to wannan haduwar kaga kenan ba yadda za a koyi rigima da mutum amma idan kuka haɗu a wajen wani mitin na siyasa ka zo da buƙatar ka ta kai kadai shi ma da buƙatar ta shi kadai kila za ka yi ƙoƙarin kafin a shigo ku yi mitin ɗin jakin bene wani mitin da malam aminu kano ka yi cewa mitin ɗin jakin bene kai da wani ku ɗan ware ya me zo da shi me zo da shi to ka kawo kaza zan goyi bayan ka duk kun yi gurufin ɗin kanku kowa na rigima da wani kaga wannan daban da haɗuwa wadda take mutum ya haɗu dan addini ko dan wani ce da addinin musulunci gaba saboda haka dai abin da nake nufi a nan gurin kaura cewa ba lallai bane ba sai mutum ya zama ya bar gari ko ya abin nan da sauransu a cikin gari za ka iya zuwa wajen aikin ka da ka taso daga wajen aiki ka tafi gida in ka ka fito daga gida za ka je wani wuri da ake karatu a wani baya da lafiya ka je ka dubo shi kuma ka kiyaye na dubba na duba mara lafiya duba mara lafiya ba a yawan surutu ka je ka zauna minti biyar minti goma ka kammala to wani Allah ba da sauki kai tafi ka kai masa addu'a ta alkhairi amma kai minti talatin kai minti arba'in wajen mara lafiya yau ai kai ma kanka wani karin cutar ne dadewar da kai a wajen wata karin matsala ce ta tare da mara lafiya ko a mai da wurin mara lafiya kuma ya zanto dandalin hira wani na wani ayyana asibiti wani wani alamar so ne sai mutane musu zo a tare maka kuma baka da lafiya akwai mara lafiyar da ko magana baya son ya ji ta mutane damar su take amma sai mu je mu tare mata su zo su taru ƴaƴa su zo su taru kowa su taru wannan kuma alamar so ne duk wanda bai je wajen ba ta aiwa na bai zo ba tun ranar da ya zo bai kara dawowa ba wannan dai idan muka kiyaye ladubba na duba mara lafiya yana da kyau sai mu mu ji daɗi shi ma ya ji daɗi sauransu to ko a cikin gari ka tsara kanka ya zanto cewa haɗuwarka da mutane cikin abin da ke alkhairi ne to mutum ya huta magabata irin da irin su ibn al-jawzi sukan kimanta lokaci da wato komai sun tsara shi a cikin rayuwa ibn al-jawzi ke cewa idan rigarsa ta yage ko hancin takalminsa ya tsinke sai ya dauke shi ya aji. in riga ta yage yage ya dauke ta aji. sai ranar da wani ce zan zo wajen ka ziyara sai ce to ce to ranar gyaran takalmi na kenan ka kawo masa ziyara da kun gaisa haka shi kuma ya dauko yana gyara uh, hancin takalminsa kuna hira kaga dai shi bai hasara ba <laughs> yana fatin rigarsa kuna hira daidai lokacin kai kare ce to kenan in ya karasa ya karasa mai karasa ba sai aji sai ya bude littafin sai ya cigaba da karatu ko wani abin da zai amfani sai ranar da wani maziyarcin zai zo ya dauko ya karasa wannan fatin ko ya karasa dinke wannan hancin takal wannan kaiwa ne matuka wajen kimanta lokaci kaiwa matuka wajen kimanta lokaci na'am ya eh aya tana magana akan haramcin riba ne Allah ce la ta'kulu riba adhafa mudhafa kar ku ci riba ninkin baninki domin nau'ikan riba akwai riba ta alfadlu akwai riba ta annasi'a akwai riba ta addain riba duyun kenan ko riba dayin to galibi riba dayin ita ce take zama a da'afa mudhafa musamman irin wanda ake yanzu a bankuna a zamanance a bakarance na dubu ɗari kuma a sai ribar kashi goma ne cikin ɗari ma'ana a kowane wata kashi goma cikin ɗari na wannan dukiyar za ta shiga a kowane wata ko bayan kowane tazarar lokaci kaga kenan idan aka yi wata biyu a madadin dubu ɗari ya zama dubu ɗari da nawa na ashirin idan aka yi wata uku idan aka yi shekara sai ga abubuwa kuɗi ta suna dubu ɗari sun kai nawa mulin ta wannan ita ce mafi muni ne ba a afan mu a kenan wata kullaha tafi tafi to ba wai ita kadai ce aka haramta ba amma wannan ayat ta yi magana akan ta amma nau'ikan riba kuma nau'in sura na ribal fadli da ribal nasi'a su kuma sun zo cikin hadisai ko karkashin fadin waɗansu ayoyin da suke magana akan riba dan kila wani ya ce to wannan kadai aka hana riba ta adhafa mudha'afa in mata zama adhafa mudha'afa ba ya halatta to kaga kuskuren fahimta ke na Mm. ba duk wanda ya je wani aiki na haramun shi wannan duk kuɗin da ya samu shine zai zama abin tambaya a kai in ya baiwa wani wannan kuɗin shi wannan mutumin ya ci shi halal ya ci tunda ya karɓe shi da sunan kyauta maza Allah ba yana mu'amala da Yahudawa ba Yahudawa kuɗin su da ke hannunsu su duk na menene na riba ba riba ne da ubangiji ta Allah ya ce musu samma'unan likazibi akaduna lisawt sannan fi rabin min na fil ismi wa aklihim sawat suna yawancin wato ainihin rashawa suna yawancin riba suna kaza amma tare da haka bai hude zai kira annabi gidansa ya dafa masa abinci ya bashi annabi ba zai ci ba zai ci ba ya ci saboda shi a wurinsa kai a wurinka da wanda ya je ya sana'ar barna ya baka kaci wato ba ba haramun kaci ba kai da kaci shi shi ne yayi mai ya ci haramun baba yahudiya ta kawo cinyar akuya ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sa dafi a ciki wanda manzon Allah ya ce a nan gurin inda bai halatta ba cin dukiyar mutumin da yake ta'amuli da wani abu na bin nan sai a ce wannan bai halatta ba amma abinda malamai suke magana kai cewa cin abu so ɗaya so biyu don wata munasaba ya sha bamban da cin abu kullum kullum domin idan ga wani na aikin barna kuma kullum shi ke ce da ni in karba kullum kullum kuma na san sana'ar da yake ya samu wannan ba ta da kyau a fakaice kamar na yarda ne da wannan sana'ar tashi da wannan aikin to sai in samu zunubi ta wannan hanyar amma ba ta hanyar na ci abin ba dan karin karfafe shi ya kamata in nuna masa haramcin abin ina fata an fahimta alaikum salam wajen hmm. da ake ta da shin wajibi ne mutum ya kai yo ai ita zakka dama ba wai baitul mali fa ake kai ta ba dan baitul mali akan ajiye waɗansu dukiyoyi da na musamman ko na hubusi ko na kaza zakka da an karbe ta bayar da ita ake in kaga an rike ta to zuwa dan lokacin da za a gama tsarin raba ta ne ko kasafin ta idan mutum ya bayar da zakka shi kadai shi da wanda ya cancanta a baiwa zakkarsa ta yi idan kuma ya bayar ta hanyar hukumar zakka shar'antacciyar hukumar zakka to kuma zakkarsa ta yi dan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga waɗansu sahabbai din sun bayar da zakar su ta fuskar ta hanyar manzon Allah cewa ya raba waɗansu waɗansu kuma sun raba su kadai akwai wanda ma ya fitar da zakar ya zo kawo masallaci ya aje kawai idan mabukaci ya gani ya dauka a lokacin sahabbai sukan yi haka idan mutum ya fitar da zakka mai yawa sai ya zo cikin masallaci sai a aje da an gani kawai an fahimta zakka ce ba ga shadi da makaranta ba cikin rayuwar sari na farkon babi ma kafin aje ko ina wani ba Allah ya zo ya ajiye zakar sai dan ya zo gani shi kuma ya ga kuɗi na zakka bai ɗauka na babansa bane ba sai ya ɗauka da ya zo gida ke cewa baba na samu kuɗi yau wani ya kai zakka masallaci na ɗauka sai ce ni ne ka ko bai halatta ba kai ɗana ka ci zakka ta ce a'a to ai ni ba kai ka bani ba na ganta a cikin rubutun zakka a musu suka garzaya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ya raba musu musu yace laka ma akhasta ya yazid wa laka ma nawaita ya ma'an yace kai ka mai zida abinda ka dauka ya zama naka sai ka cinye kayan ka kai kuma niyyar ka ta zakka ta yi tunda ba shi ya dauka ya ba shi da sa ba hannun shahid anan gurin kaga ba kwamitin zakka ko hukumar zakka ba ba kuma zakka sa tayi dan haka idan mutum ya ba hukumar zakka da aka aminta da ita cewa za ta raba zakka sa tayi idan ko mutum ya raba shi da kansa ba tare da ya ba hukumar zakka ba kuma zakka sa tayi alaikum salam ne eh kamar irin wajen maguza wannan da idan mutum aka kira su musu ba a yi kuskure idan mutum ya mai yanzu kai mai hada wannan magana ta gada abinda makaranta a ku tsaya ku tsaya mutum eh ai shi sa ne ban gaba abin da ya hada magana da ta kwata kwata misali na ga wurin an yi magana cewa wurin nan su dala ku dan saurara mana ban ji ba ban mai meta

to ya kai kafin kamar wannan a cikin magana ta <laughs> ni dai ban ce ba kana je yadda magana suke musu wa'azi haslan ma me na karfafa maganan wa'azi lokacin da na ce idan mutum yana inda barna take zai iya gyara ta me ya sai mata ko ya zauna cikin ta ya zauna ya gyara ta wannan na take ce na ce Kano na ce Wudul na ce Sumaila na ce Sitti na ce ina duk inda barna take kana zaune zaka iya gyara ta sawa'un a cikin gari ko a bayan gari babban gari ko matsakaicin gari ko maraya ko abin nan zaka iya gyara ta to ka zauna cikin ta yafi ce mata wa alaikum salam babu zakka a cikinta kamar yanzu a nan masallacin mu ce mun kafa kwamiti muna tara kuɗi don wani ayyuka na musulunci ko don wa'azin maguzawa sai kuɗin suka yi kauri ta yadda har aka buɗe wani kanti ana sarrafa kuɗin don su karu wannan kuɗin babu zakka a cikin su don ba kuɗi ne mallakar wani mutum shi kadai ba dukiya ce ta musulunci babu zakka a kansu tambayar karshe kenan karin bayani da ke sauran game da magabata eh kuma kana ko da hanyar nan ya zama to an ware yi ba idan aka ware katon fili a makabarta sai larura ta hanya ta sa kafin a zo nan a rika binne mutane a ga ya dace a keta hanya saboda nan unguwa ce can unguwa dan a hada hancin wannan unguwar da waccan a daidai wurin da ba riga an fara binne mutane ba babu laifi wannan da ba a shi yasa muka ce a can wurin filin da mutane ba a riga an fara kai mutane ba ya halatta a yi a wuce amma muna magana a filin da an binne mutane kuma a mai da shi hanya wannan bai halatta ba ta kowace hanya to ina ga sai mu dakata haka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka